ta na premier league na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 32 a can kasar ingila a ranar asabar da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta ham ta lallasa watford da ci hudu da nema stoke city ta sha kashi a hannun liverpool da ci biyu da daya a gidan stoke city manchester city ta doke hull city da ci uku da daya middlesbrough ko sun tashi canjar jaras babu ci tsakaninsu da bournemouth yayin da west ham united ta samu nasara kan swansea da ci ɗaya mai ban haushi west bromwich kuwa bata da daɗi ba hannunsa hampton da ci ɗaya mai ban haushi a gidanta afc bournemouth ta sha kashi a hannun chelsea da ci uku da ɗaya ita ma a gidanta a jiya lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta sandala ita ma bata ji daɗi ba inda manchester united ta bi ta har gida ta sha ta uku da nema yayin da everton ta lallasa leicester city da ci hudu da biyu a yau kuma za a fafata a wasa ɗaya da ya rage na premier league na mako na 32 inda kungiyar kwallon kafa ta crystal palace za ta karbi bakuncin arsenal da misalin karfe 8 na dare agogon nigeria niger kabo a kasar a saman tebur kuwa har yanzu kungiyar kwallon gafa ta chelsea take jan ragaman na premier da maki 75 tottenham tana mataki na biyu da maki 68 yayin da liverpool take mataki na uku da maki 63 a kasar teburin kuwa swan city tana mataki na 18 ne da maki 28 yayin da middlesbrough take mataki na 19 da maki 24 ita ko sandal tana mataki na 20 ne a kasan tebur da maki 20 idan muka leka kasar spain ko bangaren la liga na shekara 2016 zuwa 2017 an gwabza a mako na 31 inda kungiyar kwallon kafa ta espanyol ta doke alabes da ci ɗaya mai ban haushe real madrid ta yi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninta da atlantico madrid sabila ta samu nasarar doke da portugal da ci biyu da ci hudu da biyu ma malaga kuwa ta samu nasara kan barcelona da ci biyu da babu yayin da a ranar lahadi ta gabata granada ta sha kashi a hannun valencia da ci uku da daya celta vigo ta sha kashi a hannun eba da ci biyu da babu yayin da osasuna ta doke laganas da ci biyu da daya Las Palmas kuwa ta lallasa Real Betis ne da ci hudu da daya A yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad za su fafata da Sporting Gizon da misalin karfe 8 saura kwata agogon Najeriya. Real Madrid da take jan ragaman na La Liga da maki 72 da a wasanni 31 da ta yi. Barcelona kuwa tana mataki na biyu ne da maki 69 a wasanni 30 real madrid tana mataki na ɗaya da maki 72 a wasanni 30 da ta buga inda take da sauran wasa guda daya barcelona tana mataki na biyu da maki 69 a wasanni 31 da ta buga inda atlantico madrid take mataki na uku da maki 60 kasan teburin ko sporting zone tana mataki na 18 da maki 22 yayin da granada take mataki na 19 da maki 20 osasuna tana kasan teburi a mataki na 20 da maki 17 huta lafiya あ!